Can't Asabar 21 ga watan Nuwamba na wannan shekara ta 2020. ɗan uwa matasa barka da warhaka, shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin. Daga nan ɗakin maganar studio Kalangu kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia Isufu mai Kano ya ne Rabi kina lahiya. Lahiya lau alhamdulillah Fanta. <laughs> Yau da mi kika iso mana yin. A maraicen yau Rabi za mu ji yadda yanayin incin yara yake ci gaba da wakana a nan Nijar a madadin ranar duniya wacce aka keɓe domin yarinta. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za mu je garin Agadas domin taɓa taɓo zancen sama matasa aikin yi. Da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa shi. To rabi ranar 20 ga watan Nuwamba ita ce ta kasance ranar da aka keɓe a duniya domin yarinta, kuma ita ce ta kasance cikon shekaru na 31 na takardar da ke kare incin yara wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta sama hannu. Haka ne fanta wato jiya kenan, kuma da cewa Rashida Bizu babbar sakirtariyar ƙungiyar shawara ta yara da matasa, cutar coronavirus ta kawo cikas wajen ci gaban incin yara. Ga dai tsokacin da ta yi muna. Lallai gwamnati ta yi ƙoƙari wajen tsayar da ayoyin doka inda ta tsayar da ayar doka mai kula da karatun yara mata a nan Nijar. Haka kuma gwamnati ta ƙara tsayar da ayar doka wajen buɗe yanki mai kula da yara. Ko da yake an samu ci gaba da karuwa sosai dai har yanzu matsalolin ma sun canza kala domin tun shigo wanga cuta na COVID-19 ma'aikatan da ya kamata su je wajen waɗanda abin ya shafa dai sun ɗauki hanyoyi na tsarar da kansu da wanga cuta kuma waɗannan hanyoyin ba su ba su dama na zuwa ganin waɗanda abin ya shafa ko da wani lokaci. Rabi ranar ranar 18 ga watan Nuwamba ne kasar Nijar ta raya ranar da aka keɓe fasahar kididdiga a kan jigo kamar haka ƙara fannin kididdiga kayayyakin zamani domin kai shi gaban ƙasar da kwanciyar hankali da ci gaba mai ɗorewa a nahiyar Afirka. Haka ne fanta an kuma gabatar da wasannin da gasannin na fannin lissafi. Bari ki ji cikin wannan rahoton da Olivier Asubavi ya haɗa mana. Ma'aikatar kididdiga ta kasa ta yi amfani da wannan rana wajen bayar da tukuci ga waɗanda suka lashe wasanni da gasar ƙididdiga a ɓangaren ɗaliban makarantun sakandare. sakandare a wannan lokaci na aiki da na'urar zamani da ke bada haruffa fiye da lambobi kungiyar 'yan nijar masu shirya wasannin lissafi ta yi karin bayani a game da dalilin da ya sa dole matasa su mai da hankali ga lissafi sai mu saurari jibril haruna en general gens akasari mutane suna gudun ilimin lissafi don haka muke son mu saka wa ɗalibai ra'ayinsu ƙaunaci wannan sashen saboda abu ne da ba iya sharewa da shi ko baka son ka yi lissafin sai ka dama da shi waɗanda suka lashe wannan gasar maryama haruna koshe da kair hamidu hamma dukkansu daga kwalejin maryama sun nuna cewa saboda tsananin shawa ne suka mai da hankali ga lissafi lissafi rayuwa ke ba abun da za ka yi ba tare da kasa da lissafi ba yana ba ni sha'awa gaskiya na ji daɗi da wanga tukuncin da an ka ba mu. ni a gani na kamar gina rayuwar mu ne muke yi tun yanzu kenan ko ba mu son yin lissafi ya kamata a ke na da ƙarfi cikin shi waɗanda suka shirya wannan gasar sun bayyana cewa makasudinta shine karfafawa 'yan makaranta gwiwa su so ilimin lissafi wanda na wani dogon lokaci ya kasance babbar matsala ga ɗalibai. A fannin zaɓe kuma 'yan uwa matasa a ranar Juma'a shatar ga watan Nuwamba da ta gabata ne kotun tsarin mulki ta bayyanar da dokoki akan waɗanda za su iya aje takararsu na neman shugaban ƙasa. Haka ne Rabi a cikin waɗanda suka miƙa takararsu wato su 41 sha ɗaya ne aka mayar ma takardunsu daga ciki kuma har da ɗan adawa Hama Ahmadu na jam'iyyar Lumana. Kenan an an karbi takara talatin su kuma daga cikinsu akwai bazum muhammed dan jam'iyyar pendes tarayya hakan yasa abokin aikin mu habibu garba ya tattaro mana ra'ayukan wasu matasa daga garin tawa mu a matsayin mu na matasa masu son ci gaban kasar nan muna son waɗannan zabubuka su kasance masu cike da adalci ba tare da magudi ko musgunawa ba a yi zaɓen a cikin tsanaki ba tare da tashin hankali ba a ƙasa ni dai abu guda zan gai sai da Allah ya ba mai rabo sa'a a gani na ya kamata a ce mata sun sasanta tsakanin su nan zuwa gaba a samu koda mace guda ce shugaba Lokacin takaitaccen rahoton mu ne zai kuma kai mu a jihar agaras inda aka gudanar da wani zaman tattaunawa akan neman aikin matasa daga 12 zuwa 14 ga watan Nuwamba. Wannan kuma ma'aikatar da ke kula da zamanantar da kasa ita ce ta shirya shi. Haka ne Rabi kuma wannan zaman tattaunawar ya bai wa matasa damar bayyana matsalolinsu akan wannan shigon wato neman aiki kenan. Ga dai rahoton da ni sai Karim ya aiko mana. Gidan 'yan mata da al'adu na Agadas ne aka yi amfani da shi domin gudanar da tattaunawar tsakanin masu hannu a cikin batun ayyuka da suka dangantu da matasa. Umar Sale, kwamishinan koli ga batun sabunta hukumar ƙasa, shugaban tawagar ya fayyace manufofin wannan tafiyar. Abin da muke jira bayan fargar da matasa shine su ƙirƙiri wani sashe na tuntuɓa ga duka waɗanda abin ya shafa, abin da ya shafi horarwa da kuma samun ƙwarewa a cikin aiki ga matasa. Sai su ƙirƙiri wani tsari da zai ba su alkibla ɗaya a zaɓi mutanen da suka dace a horar da su. Matasan da suka halarci wannan tattaunawar su ma sun yi nasu furici ga wannan batu. Ya ba mu damar mu tantance waɗansu matsalolin matasa. Mun yi magana a akan abin da ya shafi filayen kiyo da ƙungiyoyin da ke akwai da suke ɗaukar mutane aiki ba bisa kan ka'ida ba. Mun gode wa Allah ta hanyar halartar wannan taro mun gano cewa ana ƙoƙari mu kuma a namu ɓangare mun bayyana waɗansu waɗansu matsaloli da muke son a magance kuma mun ce idan mai yiwa ne a sassauta wasu sharuɗa. Tare da karfafa wannan fusa'ar shugaban matasa na hukumar da'irar Wadal Abubakar ya sa kira ga matasan na su ƙara ta hujjar. Ina amfani da wannan damar na cewa matasa kada su tsaya su jira sai an kawo musu komai su ƙirƙiri wani tsari da zai ba su damar samun ayyuka a cikin abubuwan da suke. Wakilin Firaminista ya ɗau alƙawari alkawalin isar da muradan da matasan ke jiran gani zuwa ga kunnan da ya dace. An kuma kammala taron ne tare da shimfiɗar da wasu shawarorin da mahalartan suka bayar. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. a fannin kwallon kwa bayan kwanaki hudu ana buga wasannin tankaɗe da rairaye kungiyoyin da za su buga wasannin kan ƙungiyar mena ta kasar niger ta faɗa a bugawar da ta yi da kungiyar waliya ta addis abeba a kasar ethiopia ranar talata da ta gabata wannan kuma haɗe da rashin nasarar kungiyar mena har sau biyu a karawarta da kungiyar cote d'ivoire da kuma karawarta da kungiyar madagascar ya sa niger ce yanzu haka matsayin ta ƙarshe a rukunin ta wato group ka hasumi abdullahi dan jaridar fannin wasannin motsa shi ya ba mai ɗaukar rahoton salamatu kadiri ra'ayin shi dangane da wannan lamarin mena ta yi wasan tsayawa baya a gidansu dole sai ta fito domin neman kunnen doki sai dai abin bakin ciki habasha ta fita ta kona bangaren wasa yan wasan habasha sun fi rike kwallo fiye da yan nijar nan kuma mena da ta tsaya baya take son fitowa domin dakile yunkurin yan habasha an shamace ta habasha ta zura kwallo har sau wajen zuwan farko da dawowa sun fi karfin mena Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyar kyauta tare da Airtel.